kafin ya rasu ya ba dimbin dukiya hannun bawan Allah nan yace idan na kasu a bani na girma kuma na je na yi na yi da shi ya hannun dukiya haka ji ai kai malam hudu baka sani ba ya dade da kurman cewa wai wa kake ni ba malam hudu makocin malam hudu ho makocin ka shi din ai ya dade da kurman cewa a ƙarya ne wallahi baka yadda ba wallahi ƙarya ne ai ko dole ya zama yau sai ya bani hakki ba da Allah ai ba zai yi ba kike nan ni an mai da ni sai kawai tara kawai ka bari inda malam hudu ne ni ba na ganshi a wani abun da zan fari da Allah wuce. inda malam hudu ne ni da ba ganshi a nan yau za a yi ta ta kai ah, mutumin banza ne dai billahi lazi kai dai mutumin banza ne ba kwaya billahi lazi kai dai mutumin banza ne wai mai kai kuɗi na wanda aka ban wanda aka ce ka ban na gado na babana wanda ya lokacin da zai rasu ya ce ina girma na hankali ka ban da kai ne kai ba